To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. litinin 24 ga watan yuni na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa najeriya tare da wakiliyar murƙayya basha sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. iyaye da suke son aurar da 'ya'yansu a ƙananun shekaru ina iyaye wadda suke gujewa ɗaukan hidindimin 'ya'yansu ina iyaye wanda ba sa ba wa 'ya'yansu ilimi mai zurfi sai su aurar da su to duk ku matso yau shirin yau da gobe zai tattauna ne kan abin da ya shafi auren wuri me yasa ake auren wuri wasu illoli auren wuri ke aifarwa sannan kuma wasu irin matakai ya kamata a ɗauka domin dakatarwa ko kuma hana waɗannan wato auren wuri wanda hakan ke zama matsaloli ga rayuwar 'ya'ya mata. Masu sauraronmu ta fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da ni Rukayya Basha. Kazalika kuma za mu garzaya fagen wake-wake sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren kwalama baji ji mai mu a yau sa ta girka mana sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. Ki kula da lafiya kula da lafiyar ki ki hannuwa na domin Dalla. To yanzu dai za mu fara ne inda bakin namu za ku gabatar da sunayenku. sunana malama binta isa yahuza wacce aka fi sani da rauda openage and widows foundation sunana abubakar umar sunana kabiru yusuf To haka yake masu sauraro a yau da wato shirin zai mai da hankali ne kan abin da ya shafi auren wuri wanda a wasu suke ganin kamar auren wuri dinnan matsala ne wanda mata ya'ya mata suke fuskanta ya mace bata girma ta kai munzalin da ta san menene aure wato menene ke tattare da rayuwar aure ba kawai da ta taso iyaye suna ganin ai ta riga ta kai shekara goma sha hudu shekara goma sha biyar ai kawai ai mata wato aure to amma irin waɗannan matsaloli da ake samu an fi samun su ne a karkara ba a cika samun su a wato cikin gari ba to a yau dai za mu wato tattauna kan wannan batu mu ji a shin me ke janyo wa auren wurin sannan kuma wasu irin matakai ya kamata a bi domin wato magance irin wannan matsala na auren wuri to ina fara da ke hajiya binta kin ji maudu'in namu za mu tattauna kan abin da ya shafi auren wuri shin in aka ce wannan auren wurin ma me yake nufi abin da auren wuri yake nufi shine ga iyayenmu na dacan a karkara idan yarinyar ki ta taso misali ta kai shekara sha uku ko sha hudu to baki la'akari da abin da yake gidanki ko yake ɗakin ki kin fi hangen abin da yake gidan wani saboda yar wancan ta yi aure shekara sha uku sha hudu ke mata ki bari in ta taso za ki yi mata abin da aka yi ma wancan abin da yake kawo auren wurin nan kuma ka ga an samu matsala shine yarinya ba ta fahimci me aure ba ta shi ma namijin da za a aura mata bai fahimci me aure ba an tashi an tara kananan yara a wuri daya to karshe sai kaga auren bai kai wani wuri ba an samu matsaloli har ya kai ga an fara samun rigingimu tsakanin iyayen miji da iyayen mata wannan tana ni baka rike min yata ba wannan su ma suna ai su ma an cuce su ko ganin abin hannu zai iya sa a yi wannan auren da dai sauransu to akwai matsaloli gaskiya da ake fuskanta musamman mu iyaye in har zaki ce abin da waccan tema yatta ke ma shi zaki ma aiki to ana fuskantar matsaloli da yawa in yaki ta samu miji shekara sha hudu sha biyar alhamdulillahi ki aure da ita in kin san ta kai munzalin da zaki mata aure ki amma kar ki tunanin wai waccan iyayenta sun mata aure shekara sha uku ke ma kina burin idan taki ta kai sha uku bari ki mata aure saboda kar nan gaba a zo ya zama na gori ai yaki sai da ta kai shekara ishirin sha bakwai sannan kika aurar da ita abin da yake kawo haka ma ana cewa 'ya'yan suna da bakin jini hmm. in kayi musu aure da wuri shine wai suna da farin jini to ni dai dan aure da 'yata sha uku ta zama karamar bazawara gara in bata te bakin jinin ta kai ishirin din aurar da ita dai su zauna lafiya to ana samun kananan zawarawa yanzu in kika je kotu zaki ga mafi yawanci yaran da basu kai ishirin ba sha tara sha takwas su ne ake kashe ma aure saboda an yi musu auren da ba su ma suka nuna suna so ba haɗaka ne irin na iyaye hmm. musamman na ƙauyen nan gaskiya akwai matsala Hmm. akwai matsala a ƙauye sosai To haka yake aji abakar in na kanka kaji abin da ajiya binta ta faɗi game da wato abin da ma ya shafi auren wurin gaba ɗaya. To a matsayinka na ɗa namiji wanda kuma uba ne kana ganin cewa a yi wa ya mace aure daga sanda ta fara tasowa shine maslaha ko kuma dai a mai da hankali wajen wato iliminta ta samu ilimin addini har ma da na boko tunda abin da zamanin yake ciki kenan. yauwa assalamu alaikum kamar yadda malama binta ta riga ta yi bayani kusan ta riga ta gama bayanin komai da komai illa iyaka abin da nake ganin zan iya karawa shine musamman wurin bangaren ilimi din nan ta bangaren shi da namiji da bangaren ya mace duka akwai karanci na ilimi a tattare da su wurin yi musu wannan aure na wuri ni ina ganin cewa ko da kaza mutum zai yi kiwo yana da kyau ko kuma ko ma kaza mutum zai kiwo yana zuwa ya je ya bincika ya gani wani irin abinci za a basu wani irin magani za a basu gurin da za su kwanta eh, eh, inda za su shaƙa iska mm. su numfashi mai kyau amma aure abin da mutum zai ɗauka eh, ku yi haƙuri zan ɗan sa turanci for a lifetime mutum zai ɗauka ya tafi da shi har zuwa sai dai mutuwa ta raba to mutum ne zai yi aure amma bai san mata ta'arifin menene aure ba. ita ma ta bangaren yarinyar <clears throat> ta san menene aure ba to kwaɗayi ne yake jawo iyaye suke yi wa 'ya'yan aure na wuri kamar yadda malama binta ta riga ta magana ganin abin da aka yi wa 'yar wance ita ma ta ce shi za a yi wa 'yarta a je a samu bazawara karamar bazawara ko shi a samu karamin bazawari gaskiya ina ganin rashin ilimi ne sosai sai kuma kwaɗayi daga bangaren iyaye da ka ce kwaɗayi daga ɓangaren iyaye ne haka yake nufi eh abin da yasa na ce kwaɗayi daga ɓangaren iyaye ganin an yi ma yar na aure ga shi kamar yadda hajiya binta ta bayani an je an kai kaya an kai kaza an kai moto wani yaron ma bai san ma menene bai san ina hankalin shi yake ba bai ma da ilimin amma ganin uban shi yana da wani abu hmm. iyayen shi suna da abun hannu to in aka zo ake sallama aka ce ai dan gidan wane ne yake neman yarku to za a ce ai an riga an bada ganin wannan abun hannun nashi shi kuma bai san menene aure ba bai da ilimi karatun addini ba zuwa yake ba ita ma yarinyar karatun eh, eh, eh, islamiyya ko boko bai ishe ta sosai ba sai a zo a yi aure daga baya a ga bayan wata biyu bayan wata uku aure ya zo ya lallace hmm. akwai wani aboki na bana mantawa yana ganin mun yi aure shi ma ya zo ya ce aure zai hmm. sana'a ta takamaimai bai da sana'a islamiyya lokacin mun yi mun yi da shi ya ringa samu ya ringa zuwa islamiyya daga aji biyar ya riga ya daina zuwa saukan nan bai tsaya ya yi ta ba daidai da addu'a da ake yi in an riga an shiga gidan aure ka dafa kai kai bai ba abin da ya iya sai da za a shiga ciki a kai shi malam abubakar da allah ya addu'a nan take <laughs> wanda abun kunya ne abun kunya ne kuma wai shi ne za a zo a ce za a baya mm. shi ma kuma wai yanzu ya kai matakin da za a ce zai ba wani tarbiyya mm. bayan ilimi bai ishe shi ba tarbiyya bai ishe shi ba mm. gaskiya wannan abun yana damun al'umman mu sosai a aji kabir ka ji dai abin da ake faɗa akwai karancin ilimi da ke damun wato matasa a wannan zamani da ake ciki to amma kuma in muka duba iyayenmu wani lokaci akan cewa gara auren wuri da alalace da wuri shi isa wasu iyayen suke aurar da 'ya'yansu saboda akwai iya mace da zaka ganta idonta ya bude kuma ba babba ba ce karamar yarinya ce to sai a yi ta tunanin wannan da za a ce a bata ilimi ta yi boko gara a aurar da ita a wato hikiman wasu iyaye kenan na aurar da 'ya'yansu wasu iyayen kuma gani suke ai gara ma dai kawai tunda yanzu zamanin ya riga ya lalace da 'yan nan za ta zo ta jawo mana abun kunya gara mu aurar da ita to kai kana ganin maslaha ne a ce wai saboda kuna gujewa ku ka taɓa faɗa wani yanayi ku aurar da ita da wuri wanda kuma hakan shi ma wani matsala ne mai zaman kanshi? Kamar yadda Hajiya da Malam Bakar suka yi bayani, ni a mahangata ko a nawa tunanin. Mm. Aurar da yara a shekarun da ba su kai ba. wannan ba ba maslaha ba ne ba mafita ba ne musamman wai a ce a aurar da su ana gudun kar su fada kila wani yanayi da ba shi kenan ba mm. wannan ba daidai ba ne gaskiya banda na ke fahimta ko nake gani shine matsawar dai iyaye za su tsayu da haƙoƙin 'ya'yansu a kansu mm. so insha Allah duk ba za a faɗa wannan ba yara da suke faɗawa irin waɗannan harkokin kusan ni kusan kaso saba'in ko tamanin zan ce laifi ne na iyayensu mm. matsawar dai iyaye za su sa ido a kan tarbiyyar 'ya'yansu karatunsu su ɗauke musu dukkanin wani nauyi mm. da Allah ya ɗaura musu to insha Allah suka haɗa da addu'a to da ikon Allah Allah zai taimake su. To Hajiya Binta in na dawo kanki ana cewa a ah, Uh, rashin tarbiyya shi ke sa in aka ma yaro a wurin wuri ba ba shi tarbiyya tun da ya fara tasowa ba akwai lokacin iyaye da kakanni ma ba ma san ba za ki san wane ne mijinki ba kai ma ba za ka san wace ce matanka ba a hakan za a auren kuma su zauna lafiya har dai aka taso gaba daya to ana ganin cewa tarbiyya shi ma yana ba da gudummawa sosai wajen tarwatsa auren wuri to kina ganin hakan ne inda kuma wasu ma iyaye a gefe guda kuma suna gujewa responsibilities ma'ana kula da 'ya'yan to da yayya ta ɗan taso haka saboda ba a kudin ba kudin da za a bata ilimi ko ko ba kuɗin da za a yi ta sai a aurar da ita to kina ganin hakan shine gaskiya akwai karancin ilimi mm. sannan kamar yadda malam abubakar ya faɗi gaskiya ne kin ga yanzu ba zan manta ba allah ya ji kan uwarmu baya goya marayu hajiya ramatu mai sarari mun taba wani kes da ita akan irin wannan ishu din sai bayan ta rasu ma sannan komi ya daidaito akwai yaron da aka yi ma'aure shekaran 21 hmm. ita kuma yarinyar shekaran ta sha biyar to sai ranar da za a je a kai yaron nan ɗaki sai yake tunanin wai to shi in ma ya shiga wata ina zai fara sannan ilimin babu ita babu shi babu hmm. shi da iyayen shi yan nan ne hmm. ita kuma yarinyar daga ƙauyen zariyar nan za a ɗauko ta a kawo ta in lokacin sallah yayi ita ce ma take kokarin wai ya tashi ya je ya sallah sai ya ce to yayi sallah lokaci yayi ne shi fa a kyale shi ba an yi mai aure dan ya huta ba ne mm. to a kyale shi shi bai gama bacci ba mm. ni kan kaina yanzu na rike magana da ni shekara na sha biyar aka min aure amma kuma ni na samu tarbiyya musamman daga wurin mahaifina na yi tallafiye da yadda kike tunani na yi islamiyya na yi boko kuma ni bai hana tallabi hana ni karatu ba na yi rayuwa a cikin 'ya'yan katafawa ƙarshe kenan mun yi zamantakewa tare da su mun taso tare da su amma har ubangiji Allah ya sa ni na rabu da iyayena ban samu matsala ba kin ga tarbiyyan da da na yanzu akwai bambanci yanzu misali ina da ya in gari ya waye tana da kanni dan abin da uban ya kawo ya bani sai in ce ke ba zan baki ba barin ba kannanki to in na fita uban ya fita kina tunanin za ta zauna to za ta fita wanda ya ganta a hanya ya dauki ɗari biyu ɗari uku ya bata gobe za ta nemi inda yake za ta bi shi ko da ake cewa talla na bata 'ya'ya akwai rashin tarbiyya tun farko in ka ɗauko tarbiyya mai kyau a gida ba yanda za a yi talla ya ɓata ka amma matsalan yana farawa daga wurin iyaye yanzu akwai uban da yake fita tun sallan asuba ba zai dawo ba sai sha ɗayan dare Ƴaƴan shi ba su san shi ba hmm. kwanan nan muna ma kan a nan kotun kawo ba a gama ba uban ya zo ya samu ɗan suna faɗa ya ce da Allah matsaka ban wuri waye kai sai ya ce ni ne ubanka ya ce wallahi har duniya ta naɗe ba kai bane saboda ni ubana ma ya mutu na taso ban ga uwata tare da mahaifina ba kanne na ma sun ce ba su san shi ba balantana ne to kin ga duk irin wannan abubuwan shine yake kawo lalacewan tarbiyya daga cikin ɗaki ne tarbiyya take lalacewa har ya zo tsakar gida har ya fita waje duniya ma ta sanya ake ciki amma maganan gaskiya auren wuri a yanzu bai yi ba auren wuri bai yi ba in har an tabbatar da yarinyar nan bata da cikakken ilimi ko shi yaron bai da cikakken ilimi in dai za a ce za a yi aure ne don ko uban shi yana da kuɗi ko ubanta yana da kuɗi bari a rurruma a yi saboda rayuwar yanzu gaskiya ba shi bane a bari a ba yarinyar nan tarbiyya islamiyya da boko ta ɗan karantu ba wai sai ta kai wani label ba mm. in dai ta san menene rayuwa ta san menene aure shi ma ya san meye rayuwa ya san menene aure zai iya rike ta ko da bai da sana'a iyayen za su dora shi akan hanya a neman mai sana'a kuma sannan sun yadda da tarbiyyar shi zai rike yar wane to wannan ba matsala ba amma a yanzu kan a ce wai za a yi auren wuri ke baki san inda kanki ya nufa ba shi bai san inda kanshi ya nufa ba to akwai damuwa ƙananan zawarawa ga sunan in ga yarinya aka ce miki ta taba aure zaki ce ƙarya ne to irin wannan kwadayin namu na iyaye shine yake haifar da wannan damuwa hmm. maganan gaskiya shine yake harfar haifar da wannan kina tunanin kin ba dan wane ai yana da kuɗi zaki huta an yi ma yarinyan ki meye meye to shi kuma idan aka kwana biyu zai fa wulakanta miki ya saboda ya san yadda turban auren ta faru ba fa an yi ne domin Allah ba don kuɗin mahaifin shi zai iya dukan ta ma te magana ya ce ai kuɗi na ne ni na ce ina son ki ba an yi bane domin kuɗin mahaifina to saboda haka dole ki yi haƙuri da irin abin da zaki gani kamar maganar da malam kabir ya faɗa gaskiya ne abin da uwar ta yi ko abin da uban ya yi a baya dan abin da ka shuka shi za ka girba to shi ne suke tunanin bari mu ma mu rurrufa mu yi ma yaran mu aure da wuri kar su kai wannan level din abin da su iyayen suka yi su ma yayan ya zo ya faru da su to ko mun daren dadewa abin da kai madan wani za a yi manaka ko ai aure da wuri ko kayar ai aure da wuri sai dai fatima ubangiji Allah ya samu in mun gane iyaye mu gyara hmm. shi ne kawai To sauraron mu anan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu ya fagen waƙe-waƙe amma kafin nan bar mu ɗan sarara kana muka dawo shirin namu zai ɗora. Kamshi ki ji danshin soyayya ta haka masu sauraro inda muka dawo fagen wake-wake kuma a yau muna tare ne da babban mawaki wanda ya shahara a fagen waka inda zai bayyana mana gwargwarmaya nasarori da kuma irin wato kalubalen da ya fuskanta da kuma irin daɗi da wannan sana'a ta waka ta haifar mashi tun daga lokacin da ya fara har izuwa yau amma dai masu iya magana suka ce waka a bakin mai ita ya fi daɗi ya sunan bakon namu na yau ah, sunana ibrahim wanda aka fi sani da a mazaje To me jawo hankalinka ka je wato kana so ka shiga wannan harka ta waƙe-waƙe? wani lokaci mai tsawo da ina karatu tare da abokan karatu na sukan kawo min littafin hausa na karanta musu. So idan mun fita break haka sana dan haɗa mun dan abin da zan dan samu dan siya abu haka mun fita break. So sai muke dan sauraron waƙoƙin Aminu Alan waka. Kawai wata ran sai nake cewa kai ni ma fa ina ganin kamar zan iya yin waka sai wani abokina na ba zan manta ba ana ce masa isa tun daga firamare ke kusa tun daga firamare sai ke ce mun ai na yi kankanta da zuwa studio so akwai wani bawan Allah ana ce mai biganis Muhammad Bana ta Gombe yake daidai gwargwado a masana'antar na an san shi sosai don kusan shi ne ma jagaban Umar M Sharif mu ma muka zo daga baya mm-hmm. sai nake cewa zan same shi masa bayani ina so in fara waka nema na je gida sai nake gawa mama na ina so in fara harkan waka a wancan lokacin ke san lokacin ana na dauka mm. abun wani irin abu haka daban sai su fara cewa kar in bari yaya na yaji saboda zai mu hukunci a haka dai muna dan tafiya a haka a haka har muka gama primary school sai wata rana akwai shi yaron banan sai muka haɗu shi ana ce masa abban bana sai ya ja ni studio sai naga a ah, to a yadda nake ɗauka studio ma ba haka yake ba normal ma zan iya zuwa ashe kamar ko yadda ko ina za ka je ka zauna ka yi mu'amala da mutane mm. kamar haka ne sai muka yi magana da shi na ce ina so in fara waka in ban manta ba sai na fara rera wani waka na mai suna na mm. a lokacin ba ma kiɗa na gita daga baya aka zo aka sa mata kiɗa wannan shi ne takaitaccen dalilin da ya jawo ni cikin harkar nan To a daidai lokacin da ka ga ka yi amanna da shiga harkan waka ta wani hanya ka bi domin ka ga cewa ka cimma burinka? To a daidai lokacin da na yi waccan wakar na fuskanci suratakai na 'yan unguwa da abokai haka da abokan iyaye. Mm. To sai na dakata a wannan lokacin. Da na dakata a wannan lokacin sai na dawo sai na rijista da wannan studiyon da na aiki sai na fara koyon kiɗa sai na dakatar da maganin waka. Mm. So a wannan lokacin da na fara koyon kiɗa ina na shiga secondary school ina zuwa makaranta na dawo sai na je gurin in na dawo daga gurin na tafi islamiyan yamma mm-hmm. so daga wannan lokacin sai kuma gobe zan kara kuma studio so dai a haka a haka a haka haka na fara fahimtar kiɗa da na fahimci kiɗa na fara yi da kaina sannan da na gama secondary school sai kawai na shiga ka'in da na'in harkar mm. har shi ne har muka kawo wannan matakin. To wani irin waƙoƙi ne mazaje yake yi akwai masu waƙoƙi ta soyayya akwai masu yin na siyasa na sarauta na aure da sauran ne abubuwa ko na hip hop ma. Eh, to gaskiya gaskiyar magana ne na fi a bangaren soyayya siyasa aure suna da dai sauransu haka eh amma na hip hop ne gaskiya ban tsallaka can ba mm. So wani waka ka fara rerawa? To wakan da na fara rerawa shine uh, wani waka 'yar Ethiopia. Wanda nake cewa Ciwon ido na babu magani, sauti nake ji cikin razani. A mafarki na fara san kigin biya. Magani, sauti nake ji cikin razani. A mafarki na ganki ya sarauniya. ki sha ado fuskar da kwalliya ki yau daban a matan duniya ki sa kaso a cikin zuciya kan ki bandar ke ki ja ki sa zobe haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan waka da wato bakonmu a yau ya rera mana. To mazaji in muka dawo cikin tattaunawar namu lokacin da ka shiga wannan sana'a ta waka ko wasu irin kalubale kake fuskanta daga abokan hulɗa da kake waka tare da su? Gaskiyar magana ina da kyakkyawan mu'amala da abokan harka na. Actually ma dai ni eh, mutum ne wanda abin da aka fi shaida da shi shine ina da fushi. Mm. so amma da na shigo harkar na mu'amala da mutane sai na kan sarrafa fushin nawa su da yawa so kuma duk abin da za ka fuskanta nasara yau aka ce kana neman nasara to dole za ka fuskanci kalubale to irin wa'annan dai mun fuskance su sun zama mana tsanin da muka taka kai matakin da muke su. To bayan kalubale a kowane dan adam a rayuwa yana son duk abubuwan da yake zama yana samun ci gaba a wannan harka ta waka wani irin nasarori ko ci gaba ka samu. gaskiyar magana na samu nasarorin da ba zan iya misalta su ba sai dai in ce alhamdulillah babban nasarar da zan iya alfahari da ita shine ta masoya domin duk abin da za ka idan babu masoya ba a nuna maka kauna ana nuna abin da kake yi yana yi so ni ina ganin kamar ana samun gwiwan ka zai rika yin sanyi to babban nasarar da nake alfahari da ita ta ce ta masoya domin duk abin da nake samu ko kuma nake kan samu da na samu na mallaka dalilin masoya na same shi To wani waka ne yanzu wanda a cikin wakanka shine bakandamiyarka? ta ita ce wani waka da eh, da ake kira da zafin hannu. To kalaman da ne a cikin waka shine dalilin da ya sa waka ta zauna a zuciyata. To da ni da masu sauraro za mu so ka raira mana wannan waka mu ji ya yake kuma mu ji wasu irin kalamai aka yi amfani da shi wanda kai ka zaɓe shi ya zama wato bakandamiyarka. To wakar da ita ce eh, hanshinta da nake cewa da sannu soyayya ke taɓa ruhi da samo muhalli a zuciya ina da zaɓi na ba a fi shi zafin hannu ba. Da taɓa ruhi ta samo masu sauraro idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu babban mu inda ta kware wajen sarrafa nau'ikan girki kala-kala wanda idan kika gwada mai gida a gida sai ya manta cin abinci a waje to amma masu iya magana suka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi. Ya sunan bakwar namu na yau. Sunana Munira Ahmad. To malama Munira me za a girka mana yau ne a cikin zauren namu? Wai da wai ina tunanin maɗan leka Legas? To. A Leka? gaskiya kam ya kamata. <laughs> to akwai wata miya da wato ake ci a Legas wanda zaki ga miyan ana iya cinta da tuwo ana iya cinta da shinkafa ko taliya. Mm. Sunan miyan wato kuku in ce ana cikiran miyan eforiro injiyar Bawa. To masu sauraron mu da fatan dai za ku biyo mu don jin yadda wannan miya mai tsinka kunni za a nuna mana yadda za a sarrafa wannan miya mm. to idan mutum yana sanya wato yi wannan miya na eforido da kika faɗa me da me uwar gida za ta tanada to abubuwan dai da za ka tanada ba wasu masu yawa ba ne ba ana bukatan uwar gida ta tanaji um, alayyahu ataru tattasai ganda ɗan kayan ciki ko nama ya dai danganta da yanayin aljihun mai gida ko ko uwar gida mm. sai kuma 'yan kayan ƙanshinka crayfish da sinadarin ɗanɗano sai man Haka. Mm. To za ka fara wannan miyan ne da ka ɗora tsaftataccen tukunyanka ka zuba ruwan zafi idan ya tafasa daman ka tanadi alayyahunka kayanka alayyahunka ka tanade shi to sai ka zuba shi a roba sai ka zuba ruwan zafin. Idan ka zuba wannan ruwan zafin ya ɗan yi mintuna kaɗan sai ka ɗaure wannan alayyahun naka ka bar shi a wato abin da ake kira da sieve hmm. to a shi wannan dabaran sa wannan alayyahun a ruwan zafin shine ita miyar eforiran ana son a ganta da koriyarta wato hmm. kada ganyen ya dahu da yawa eh, eh. to To bayan ka tanadi wannan ruwan zafin ka ɗaure ganyenka a cikin ruwan zafin da gishiri da sauransu sai ka mayar da tukunyanka wato wanda babu komai a ciki a cikin wato mm. kan abin da uwar gida take amfani da shi sai a zuba manja a sa albasa ka ɗan soya ka ɗan sa jinja garlic ɗinka mm. a ciki sai ka sa ɗan jajjagaggen kayan miyan ka e shi dama eforiro idan za a yi ba a jajjaga kayan miyan ya jajjagu da yawa mm. kawai dai za a ɗan jajjaga shi dai saffa saffa haka to za ka sa ɗan atarinka da ka tanada da tattasai wasu ma ba su fiye sa tumatir ba sai albasa mm. to idan ya dan soyi ya dan soyi kai ka san yanayin yadda kake so koko ka san yanayin yadda ya kamata a ce miya ya soyu sai ka sa gandanka ka sa kayan cikinka da nama ko kaza dai abin dai da uwar gida take da karfin sawa a cikin miyan mm. shi ma idan ya haɗe jikinsa ya ɗan kyau ka rufe ya ɗan tsatsafo ruwa ko yaya ne sai ka eh. zo ka sa ganyen nan naka ba za a sa mashi ruwa ba kenan ito gaskiya ba a fi ainihin miyan eforido ba a sa mai ruwa to daman shi wannan kayan miyan wannan ɗan ruwan da zai fito da shi kuma kake manta ai alayyu ita ma tana da ɗan ruwa a jikinta mm. Mm. to amma wannan ruwan zafin da kika zuba alayyahun shi zai daɗa sa ruwan cikin alayyun bai zai fito har ya sa miyan yayi ruwa ba. Mm. Kin san daman ka riga ka eh. sa shi a ruwan zafi ka tace shi saboda ruwan ya dan tsani. To bayan ka sa kayan miyan ka bayan kayan miyan ka ya dan fito da ruwa sai ka ɗauko alayyahunka ka dan zo ka sa a ciki in ka sa sai ka dan juya sai ka rufe bai fi minti biyar ba dama alayyo ai ba a so ya dafe saboda sinadarin da ke cikin alayyahu hmm. to kana dan bude miyan kanshin ma da zai bige ka daman kin san fa akwai crayfish a ciki ga kuma <laughs> nama kala kala ga su ganda nan duka ga su ganda <laughs> to bayan haka ka zo ka juya miyan ka ya dan yi minti biyar bayan ka sa alayyahu shikenan sai ka sauke ka ci shi da tuwo ko da taliya ina so mutane su gwada ci da taliya Allah ko? Mm. To, <laughs> haka yake masu sauraro da fatan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokaci da kin ji yadda wato bakwar mu a yau ta gabatar mana da wannan miya na eforiro wanda wannan miya dai zaki iya yin amfani da shi ki ci abubuwa daban-daban zaki iya cin tuwo da shi mm. zaki iya cin taliya da shi har ma shinkafa ga dukkan alama ma zaki iya cin wannan miya da shi. Mm. Ta masu iya magana dai suka ce laifin daɗi karewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Rukayya bashi ke muku fatan alkhairi har kullum. Bi salam. To jama'a a nan shirin namu ya zo ƙarshe a madadin wakiliyar murƙayya basha da dukkanin baƙin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti Fiona Wamainan Dudu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku a huta lafiya. Amurka na kuma ta